Alamu yadda kuke ganin wannan kifi da wake da shinkafa a wani abu mu a Kano muka iya noma ne ya ce za a ci abinci a naira talatin kuma za a ƙoshi gashi nan wani ba Allah gashi nan ya siyo naira talatin har da kifi gashi nan ni na gazgata haka sani na rolo yi na nono na gazgata wannan umarni ka talatin da kifi talatin a naira talatin godiya muke ba bari a ba na son a naira talatin gashi nan mutum biyu ma sun ci talatin sanu na nono Allah ya kara wa babba lafiya duk wanda baya yi ba kasan mana yanzu naira talatin bayan Allah ka bada da naira talatin aka haɗo ma wake da shinkafa ne kyau kuwa ɗan dago Kano a ɗan dago Kano eh. aka haɗo ma naira talatin eh. a ɗan dago Kano mura uba Ой,